This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da noma da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Juma'a 18 ga watan Disamba shekara ta 2015. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Grace wata kotun ɗaukaka ƙara a ƙasar Netherlands ta yanke hukuncin cewa ƙungiyoyin manoma na Najeriya za su iya ƙaran kamfanin mai na Shell. mutanen kasar rwanda za su je mazaɓinsu domin ka da ƙuri'ar raba gardama wadda za ta canja kundin tsarin mulkin kasar shugabannin ƙasashe masu ƙarfi a duniya sun haɗa a karo na uku a yau juma a birnin new york kanin labaran kenan shugabannin kasashen nahiyar afirka suna nazarin kafa dokar hana amfani da niƙabi a yunkurin yaƙi da ta'addanci to ko menene shugabannin addini ke cewa dangane da wannan yunkuri in dai har haka din zai kawo zaman lafiya da kuma tsarewa na zuwa wani lokaci har a gano wannan kuma a yi maganinsa to wannan babu laifi a jamhuriyar Nijar kuma an gudanar da bukukuwan cika shekaru 57 da mulkin jamhuriya inda ƙwararru ke bayyana nasarori da aka samu a fannoni daban-daban. a huska siyasa mun samu mun shiga cikin abin da ake cema regime multipartisan inda aka ba kowa dama eh, ya kirkiro kungiyar siyasa shi Za ku kuma ji ra'ayoyin waɗansu a jamhuriyar Nijar dangane da yunkurin juyin mulkin da gwamnati ta ce an yi. Kamar yadda muka saba Usman Kabara zai shigo da shirin musulunci tushen rayuwa amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. wata kotun ɗaukar ƙara a ƙasar Netherlands ta yanke hukuncin cewa ƙungiyoyin manoma na Najeriya za su iya ƙaran kamfanin mai na Shell dalilin gurɓata muhalli da kamfanin ke yi ta barin tsiyayar mai daga bututun man kamfanin kotun ta yanke hukuncin ne a yau juma'a a birnin hog wannan shine karan farko da aka taɓa yanke irin wannan hukunci kuma hakan na nufin su ma sauran ƙasashe inda kamfanin yake da rassa za su iya ƙaran kamfanin saboda irin wannan rashin kulawar wasu manoman najeriya hudu da suka samu goyon bayan wata ƙungiyar kare muhalli ta netherlands su ne suka shigar da karar inda suka ce ya kamata kamfanin shell ya share man da ya kwararar a wasu garuruwa hudu a yankin Niger Delta. Suna kuma son kamfanin shell ya biya diya ga mutanen ƙauyukan da wannan abin ya shafa, su kuma ɗauki matakan hana sake faruwa irin wannan tsiyayar mai nan gaba. Masu ƙarar dai sun shigar da su ne a shekara ta 2008, amma wata ƙaramar kotu da ke Nezalan ta watsar da kararrakin a shekara ta 2013. tana mai cewa masu karan ba za su daura alhakin tsiyayar man ga kamfanin ba mutanen ƙasar rwanda za su je mazaɓinsu domin kada kuri'a raba gardama wadda za ta canza kundin tsarin mulkin ƙasar na barin shugaban ƙasar paul kagame ya ƙara tsayawa takara har sau uku nan gaba kuri'a raba gardaman za ta nemi amincewar jama'a ne don a rage yawan wa'adodin shugabannin ƙasa daga shekaru bakwai zuwa biyar amma wannan kuduri ba zai shafi shugaba ka game ba wanda za a bar shi ya sake tsayawa takara karo na uku da zai ba shi karin shekaru bakwai bayan haka kuma zai iya ƙara tsayawa sau biyu a wa'adin shekaru biyar biyar ƙudurin tsarin mulki na yanzu dai ya yi tanadin cewa kagame ya sauka daga kan mulki a ƙarshen shekara ta 2017 idan har 'yan ƙasar suka amince da canjin da ake so a yi kamar yadda ake kyautata tsammani za su yi to shugaba kagamen zai ci gaba da mulki har zuwa shekara ta 2034 labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugabannin kasashe masu karfi a duniya sun hada a karo na uku a yau juma a birnin new york don tattaunawa kan wasu shawarwari da aka gabatar yadda za a canja ragaman mulki a syria makonni kafin gabatar da shirin tattaunawar sulhu tsakanin gwamnatin siriya da 'yan adawa wanda majalisar ɗinkin duniya za ta jagoranta ma'aikatar harkokin waje ta amurka ta ce kasashen da aka gayyata wannan taro kusan duk su ne waɗanda aka yi taron a baya da su a bayana ciki har da rasha da iran waɗanda ke goyon bayan shugaban siriya bashar al-assad a cewar jan karbi mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce burin taron shine a ci gaba da gyara abin da ake gani shine zai kawo canjin ragaman mulki kuma a ci gaba da aiki kan yarjejeniyar tsagaita wuta ƙungiyar ƙasashe na fatan fitar da wani ƙuduri da ake tsammanin hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya za ta goyi baya wannan ƙuduri dai zai kunshi wani shiri kan yadda za a canja ragaman mulkin ya kuma gabatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a siriya ba zato ba tsammani haka kawai kwatsam sakataren amurka ash wato tsaron amurka ash carter ya yada zango a afghanistan ziyarar tasa ta yau juma'a ta zo ne a daidai lokacin da kasar ta afghanistan take fuskantar karuwar tashe-tashen hankula musamman ma a gabashin kasar inda kungiyar isil ke cin karanta babu baka wani sabon nazari da ma'aikatar tsaron pentagon ta yi na nuni da cewa akwai karuwar kai hare hare ta wa da kashi 27 cikin 100 a birnin kabul inda aka kwatanta da na shekara da ta gabata a mayar da martanin karo tashe-tashen hankula shugaban amurka barack obama ya yanke shawarar barin sojojin amurka har 9,800 a afghanistan zuwa shekara ta 2016 an shirya mr carter zai gana da kwamandoji da sojojin amurka a lokacin da yake ziyarar a afghanistan a yau juma'a hukumomin china sun bayar da gargaɗi na biyu mafi hatsari na yiwuwar mummunan hazo mai gurɓata muhalli a babban birnin beijing harsashen da yana ganin yiwuwar hadarin hazo ne ya rufe sararin samaniya arewacin china daga ranar asabar har zuwa talata sun kuma ce gurbatan muhalli kan iya haura iyakar da ya kamata har sau ashirin kan wannan gargaɗi na biyu mafi hatsari a rufe makarantu da wasu kamfanoni kuma za a ɗauke rabin motocin hawa daga kan hanyoyi haka kuma duk ayyukan gine-gine da ake yi a waje za a tsayar da su beijing dai ta fitar da gargaɗin farko a farkon watan nan a wani ƙoƙari da take kan sukar da ake mata na rashin kulawa da shawo kan gurbatar yanayi gwamnatin china ta yi alkawarin rage gurɓatacciyar iska mai ƙara ɗumamar yanayi kuma ta bayar da goyon baya a taron shawo kan ɗumamar yanayi da aka yi a paris Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda aka gudanar da taron ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ko kuma yawo inda ake shawarwarin haramta amfani da niƙabi bisa dalilan tsaro wakilin hassan maina kaina na ɗauke da ƙarin bayani Su dai shugabannin kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS na tunanin sanya dokar haramta niƙabi a kasashen nasu ne kamar yadda shugaban hukumar ECOWAS din Kadre da Zara Odrego ya yi karin bayani. Wasu lokuta 'yan ta'adda na yin shiga irin ta yadda ba za a gane fuskar su ba. Hatta ma jami'an tsaro ba su iya tantance masu irin wannan sutura. Su je su kuma tafka aika-aika. Wannan dalili ne ya sanya shugabannin kasashen yammacin Afirka tunanin ɗaukar wannan mataki cewar a haramta sanya dukkanin nau'in suturin da ba iya fage ce waɗanda suka sa su. Shugaban hukumar na ECOWAS, Kadre Dezara Odrego ya ci gaba da cewar. Sashen na ECOWAS za su duba wannan batu su kuma duba al'adu da irin yanayinsu wajen aiwatar da wannan kuduri don haramta sa irin waɗannan tufafi. Sa kadre dezara odrego shugaban hukumar kasashen yammacin afirka ta ecowas a gefe ɗaya kuma tuni malaman addini sun fara tsokaci kan wannan kuduri na ecowas ustaz ibrahim muhammad duguri shine shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'atu izalatul bidi'a wai kamatu sunna a babban birnin tarayyar najeriya dokar nan da suke nema su sa ina jawo hankalin shugabannin wannan yanki namu da cewa kada garin gyaran gira a rasa ido idan matsala ta taso akan dubi wato amfaninsa da kuma rashin amfaninsa kaga dai waɗanda ake kamawa da niƙabin nan a cikin kashi dubu ba su wuce kashi ɗaya ko kashi biyu ba don haka niƙabin nan kuma doka ce ta addinin musulunci ko da yake musulunci bai matsa tilas sai an yi sa niƙabi ba ga mata amma dai abin da ake nufi hijabi to amma in dai har haka din zai kawo wato zaman lafiya da kuma tsarewa na zuwa wani lokaci har a gano wannan kuma a yi maganin sa to wannan babu laifi amma sai dai muna fata wato duk inda aka aiwatar da wannan doka su jama'ar da wato suke yan ƙasa za su yi amfani da damar su kiyaye dokan kuma har a cimma gano waɗanda suke amfani da niƙabin a hanyar banza da kuma waɗanda suke amfani da niƙabin din a hanyar kwarai. Ustaz Ibrahim Muhammad Duguri Hassan Maina Kaina muryar amurka daga abuja nigeria To madalla a jamhuriyar Nijar kuma al'umma na bayyana ra'ayoyinsu dangane da yunkurin juya mulkin da hukumomi suka ce an yi. Wakilin Musulmin Muni Bama na da ci gaban rahoton. A bai kamata ba su ko su tsaya su yi tunani su gani nan. su ce wai su yi wani juyin mulki ko kuma sojojin nan ba su da aikin komi su kuɗi ne suke nema ba wani abu abin da ya ashe cikin trezor na shine suke nema to lallai in gaskiya nan duk wanda ya yi juyin mulki mu muna nan sayi ba mu yarda muna so kullum abun ya zama gaskiya a aiki da gaskiya da komi da komi mun san dai lallai an kasa su hada kai su san dai abin da suna nan gai kenan abin da zai mai kasa baya ba mu yarda da wannan ina ganin abin da ka wannan dama ya saboda sojoji suna ganin kowanne zo yi mulki in 'yan siyasa sun zo ba za su bincike shi ba ido na za su mai ta zama ra'ayoyin wasu 'yan kasar Nijar kenan a washe garin bayyanar labarin juyin mulkin da shugaban kasar Nijar ya bayar a yayin da yake jawabin barka da sallar jamhuriya a jiya Alhamis 17 ga watan Disamba. ƙungiyoyin hararen hular ƙasar su ma ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen tofa albarkacin baki a game da wannan al'amari da ya bayyana a yayin da ya rage watanni biyu kacal a gudanar da zaben gama gari habila rabi'u shine shugaban kungiyar muryar matasa wannan abu ne da muke gaya ma al'umma su tashi kuma nan gaba muna gaya ma wanda duke da niyya ko kuma dokan mataki na yunkurin ya mai da hannu agogo baya ire-iren waɗannan halaye da muka gani sojoji na nuna ma ƙasar nan cewa in Allah ya yarda wallahi za mu yi tsaye da diga mu domin mu tabbatar radda mutum ya huto ya shigo cikin irin wannan lalan halin a ran kuma za mu hutar da shi a cikin wannan yanayi sai dai kuma a tasa fahimta dauda tankama na kungiyar adrodev mamba a kawancen fpr wannan labari na yunkurin juyin mulki ba shi da sahihancin da zai sa a amincewa gaskancinsa abin ga shekaran jiya ne aka fara kame kamin mutane ba su ma kare kame kamin mutanen su da suke ba kenan ita gendarmerie ba ta yi magana ba ita kotu ba ta yi magana ba ba shi ya kamata ba ya zo duk ya dauki wannan makamin duka ya hito ya ce za a mishi tunda ko an kyatta ba ba a fara bale a ce an kare dama mu mun saba da wanga mun gaje daga harasa saba mu ga kaho ba bara ma haka ya hito yayi wannan message ke ce za a maji mulki aka ce an sa bincike har yanzu aka ci kasuwar dare har yanzu ba mu ga abin da aka yi ba kenan kawai zance ne da suke na, wasa kara na ɗauke hankalin mutane tun daga lokacin da shugaban kasa ya zo da wannan labari a jiya da daddare kawo yanzu babu zancen da 'yan nijar suka fi canza yawo a kansa fiye da wannan batu na yunkurin juyin mulkin da gwamnatin ta ce ta yi nasarar murkushewa yayin da ake sa ran kawancen jam'iyyun adawa zai yi nasa tsokaci a kai a yammacin wannan juma'a sule barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahowa nan gaba dan kada ana yin zaɓe. haka yake to har yanzu muna jamhuriyar niger yau ne kuma ake bukukuwan cika shekaru 57 da kafa jamhuriya a niger Ga rahoton da wakilinmu Shuaibu Mani ya haɗa mana kan zagayowar wannan rana. wannan fareti ko dai fili na sojoji da kungiyoyin furar fulla ya zuwa kasashe mambobin sai da yawo duka a gaban shugaban kasa rashin Isu Muhammadu albarkacin sallar da Nijar ta zama jamhuriya karo na hamsin da bakwai da aka rada ma suna maradu kwalliya to wai ko bayan tattalin arziki da dai sauransu na irin ci gaba aka samu a cikin harkokin demokaradiyya malam abdurrahman kuli ya min nazari akan haka a huska siyasa tunda daga shekara dubu da dari tara da tara da daya zuwa da biyu mun samu mun shiga cikin abin da ake cema rejim partizan inda aka ba kowa dama eh, ya kirkiro kungiyar siyasa shi kuma bisa kan wannan fannin ci gaba a Niger yau an muna ita akwai kundin zaɓe kundin mulki biyu sun samu karbuwa ga jama'a shine constitution ta sankem republic wadda ta sake ta barwa yan shugaban kasa ya yi manda guda biyu ciki wannan sallah dai ta sa an kawanta birnin maradi a waɗansu wurare ga malam sani na pnds tarayya gani dai ne kowa ya gani ba wanda ya taba mafarkin cewa maraɗi ta koma haka yadda shugabannin mu na ƙasa suka ɗauki matakai suka zuba zunzurutun kuɗi aka yi waɗannan ayyuka waɗanda tun da ƙasar nan ta zama jamhuriya ba wanda ya taɓa yin irin su a cikin nan amma su kuma talaka mazauna ungoyi a cikin lugu sun bayyana cewa fuskar gari ce kaɗai aka gyara to lalle dai kwalliya ma ni mu dai bisa babban titi mu ga shi mu dai kasuwa tsohuwa ga tana an ta da mutanen bisa babban hanya kaɗai da can ungoyi wa'anda dama suna da kwalle su nan kadai kwalle ta yi kenan mu cikin ƙananan ungoyi inda ya kamata a yi pave don a gyara hanya da wasu kwalbati kwalbati su ne matsaloli wanda suka yi shawar talaka maradi an ta ba da wasu ta kwarai har yanzu dai da saura to ba mu sani ba wanga aiki idan ya kare haka za su dakata ko kuma ci gaba ne za a yi da shi kiran da ke gare mu bisa mahukumomi dan Allah wanga aiki da suka dauko na maradi kwalliya ya zamanto sun sun samu sun ida mu shi saboda garin mu ya haskaka a dangin wasanni daban-daban maradi ta taka rawar gani a wajen wasannin raya al'adu kwamishina malam usman musa shi ya tabbatar da haka abu hudu waɗanda an kace za a kwamɓala bisa gare su to maraɗi ta hito bisa ga uku jihar maraɗi ta samu miliyan biyu da jaka ɗari hudu ka gani wasu jihohi sun zo ba su samu komi ba sai kuma magana ta ɗauka hankalin jama'a ita ce ta juyin mulki da bai ci nasara ba da mutane ke bayyana cewa ba su buƙatar juyi mulki wannan lokaci Ni a matsayina na ɗan Nijar na yi mamakin don rashin kishi a lokacin da muke fama da 'yan Boko Haram su su ce a lokacin nan ne za su wani tada hankali. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga maraɗi a jamhuriyar Nijar. To kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu nan agogo a nan Washington na cewa karfe goma da minti bakwai na safe ga shirinmu na gaba. Allahu ya rahamanu ya ji jilalu wal ikirami Allah shi ka Musulunci tushen rayuwa. kazar da ba ta da nono. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A wannan makon za mu yi magana ne game da yadda ya kamata zama ya kasance tsakanin ɗariƙun addinai daban-daban da kuma gwamnatin ƙasa wanda Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ya yi mana wa'azi kamar haka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to harka dai ta zaman lafiya allahu subhanahu wa ta'ala shi halicci al'umma gaba daya dan adam da aljani da mala'iku da dabbobi da tsuntsaye da tsirrai da kwari da kowa da kowa Allah ne halicce mu gaba ɗaya. kuma da ya so da ya maida mu dukkan mu musulmi gaba ɗaya amma Allah subhanahu wata'ala bai yi haka ba saboda me saboda Allah subhanahu wata'ala yana da gidaje guda biyu kuma kowane gida sai ya samu rabansa muna fata Allah ya samu daga cikin masu shiga gidan aljanna to lura da cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci kowa ni addinin musulunci na fi sani saboda haka shi addinin musulunci yana da tanade-tanade masu yawan gaske waɗanda in musulmi sun bi su babu shakka za su zauna lafiya tsakaninsu da junansu za su zauna lafiya tsakaninsu da waɗanda ma ba musulmi ba za su zauna lafiya tsakaninsu da waɗanda suke jagorancin al'umma wato hukumomi kenan daga cikin abubuwan da musulunci ya zana wa musulmi su bi akwai wa'azi wanda shine babban abin da musulunci yake bukata domin in ba a wa'azantar da al'umma to babu shakka za su shiga hanya mummuna ta rayuwa da kuma hanya mummuna ta aƙida saboda haka Allah subhanahu wata'ala a cikin al'kur'ani ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar har zuwa ƙarshe Allah subhanahu ta'ala ya ce ku ne ku al'ummar annabi sallama kuka cancanci ku zama mafi alkhairin al'umma wanda kuke umarni da kyakkyawan aiki kuke hani daga mummunan aiki kaga wannan umarni ne da bayani da Allah subhanahu ta'ala ya yi na nuna cewa al'ummar musulmi su yi wa'azi to wa'azin nan in ya shiga cikin zukatan mutane to za ga musulmi ya san su haƙiƙar sani ya san haƙƙinsa da yake kansa ya san haƙƙinsa da zai bai ɗan uwansa musulmi kuma ya san haƙƙinsa da zai bai wa ɗan uwansa wanda suke zaune a ƙasa ɗaya domin akwai uhuwa islamiyya akwai uhuwa waɗaniya akwai uhuwa insaniya wato akwai yan uwantaka ta jini akwai yan uwantaka ta addini ɗaya akwai yan uwantaka ta zaman ƙasa ɗaya akwai um, uh, uh, uh, yan uwantaka ta kasancewar ku dukkan ku yan adam Allah subhanahu wata'ala ya daraja dan adam kowane iri ne saboda saboda haka a wata ayar Allah subhanahu wata'ala yana cewa قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله سبحانه وتعالى قل كتي يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي wannan ita ce hanya ta wace ce hanyarsa hanyar nan ta musulunci ad'u ilallahi kuma ina kira zuwa ga Allah ala basiratin kira akan basira menene basira basira ita ce duk mai wa'azi ya lura da damuwar al'umma ya faɗi abin da zai taimake su su warware matsalolin tsakaninsu wannan matsala ta aƙida ce wannan matsala ta ibada ce wannan matsala ta zamantakewa ce tsakaninsu matsala ce tsakanin shugaba da mabiyi matsala ce tsakanin uba da ɗansa matsala ce tsakanin miji da matarsa matsala ce tsakanin ɗalibai da principal ko da headmaster a makaranta ko da vice chancellor a university wannan matsala dai matukar sun tsaya sun yi wa'azi ala basiratin to kowa zai fahimci haƙƙinsa ya tsaya a haƙƙinsa ba zai shiga haƙƙin wani ba ala basiratin ana wa manitta ba'ani ni haka nake kira in ji annabi sallallahu alaihi wasallama To lahu nan za mu dakatar da kai saboda lokaci sai kuma wani makon zamu dasa daga inda muka tsaya. Sai kuma nasihar da muke ji daga bakin Malam Abdullahi Muhammad Buba na masallacin AUA a Abuja game da addu'o'i. Kana neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ga shedan to sai Allah subhanahu ta'ala ya tsare ka sa'annan idan ka zo fita zaka ce gufranaka Allahumma alhamdulillahi alladhi azhaba anna adha wa afini fi jasadi zaka ce na gode ma Allah subhanahu ta'ala wadda ya bani lafiya a cikin jikina ya kwaranye mini wannan cuta da yake cikin jikina To a madadin Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid da shi mai mana nasiha ɗin Abdullahi Muhammad Buba sai wakilin mu Nasiru Adamu El Hikaya da kuma wacce ta haɗa mana sautin kamar yadda aka ji shi Julie Lefes Gresham. Usman Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. zare da ba ta da nono Allah shi ka fi daɗiyanta da mun shaida ba ka da laifin ko. Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta yi murnar fara yada labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye shiryen mu na taskar VOA a talabijin kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da rediyo talabijin amfani da rediyo talabijin Sarauniya da kuma rediyo talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. sashin Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. ku. Haka yake kafin mu ci gaba ga wannan. Let it be Christmas everywhere in the hearts of all people both near and afar Christmas everywhere feel the love of the season wherever Sunana Pastor Hassan Dankarami daga Iglesia Evangelique de la République de Niger. Sako abin da ya shahi wannan sallah ta noel ko kristimati wannan ya zama sallah wadda take da mahimmanci wadda ta yi mahimmanci bayan ta faska don saboda muna bikin tunawa da haihuwar yesu almasihu wato isa alaihissalam babban saƙo wanda mutane ya kamata su lura da shi cikin wannan lokaci baya wuce saƙo na salama tun lokacin annabawa annabi sha'aibu wato ishaya eh, sura tara aya shida lokacin da ya yi annabci na zuwan yesu almasihu ga abin da ya rubuta ya ce gama an haifa mana yaro a gare mu an ba da ɗa mulkinsa za ya kasance a kafaɗarsa za a ce da sunansa al'ajabi mai shawara allah mai iko duka uba madawwami sarkin salama to bisa ga wannan kalma ta sarkin salama nake so mu ɗanyi nazari kaɗan saboda ita salama a wadda duniya ke nema amma ta kasa ko ina za ka ga mutane suna ƙoƙari su kawo zaman lafiya kowa ma yake salama yake so. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Wata kotun ɗaukar ƙara ta ƙasar Netherlands ta yanke hukuncin cewa ƙungiyoyin manoma na Najeriya za su iya ƙaran kamfanin mai na Shell a dalilin gurɓata muhalli da kamfanin ke yi ta barin tsiyayar mai daga bututun man kamfanin. Kotun ta yanke hukuncin ne a yau Juma'a a birnin Hague wannan shine karan farko da aka taɓa yanke irin wannan hukunci kuma hakan na nufin su ma sauran ƙasashe inda kamfanin yake da rassa za su iya ƙaran kamfanin saboda irin wannan rashin kulawa mutanen ƙasar da za su je mazaɓinsu domin kada ƙuri'ar raba gardama wadda za ta canja kundin tsarin mulkin ƙasar na barin shugaban ƙasa paul kagame ya ƙara tsayawa takara har sau uku nan gaba ƙuri'ar raba gardama za ta nemi amincewar jama'a ne don a rage yawan wa'adodin shugabancin ƙasa daga shekaru bakwai zuwa shekaru biyar. Shugabannin ƙasashe masu ƙarfi a duniya sun haɗu a karo na uku a yau Juma'a a birnin New York don tattaunawa kan wasu shawarwari da aka gabatar yadda za a canja ragaman mulkin Asiriya. makonni kafin gabatar da shirin tattaunawar sulhun tsakanin gwamnatin Siriya da 'yan adawa wanda Majalisar Ɗinkin Duniya za ta jagoranta. ma'aikatar harkokin waje ta amurka ta ce kasashen da aka gayyata a wannan taro kusan su ne waɗanda aka yi taron a baya da su a bayyana ciki har da rasha da iran waɗanda ke goyon bayan shugaban siriya bashar al-assad a yau juma'a hukumomin china suka bayar da gargaɗi na biyu mafi hatsari na yiwuwar mummunan hazo mai gurɓatar da muhalli a babban birnin beijing harsashen dai na ganin yiwuwar hadarin ya zo ya rufe sararin samaniya a arewacin china daga ranar asabar zuwa ranar talata to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokaci yanzu dai a madadin ni da sarfilu da ma julie gresham da duk muka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri halima jimro da kuma jamila fage za su shigo da shirin matasa yau da gobe bismillah